haka zai ka gasa da kofin da wata da ya yi abin da suka kama ruwa an za a fara gasar da yake mutum ne da kula masarufin da ruwa tsauri idan mutum ya tafi ya yi kashi da boli to da zai fara wato ana son ya fara abin istimari ya sa buɗi ko wani kodin ƙasa shigo ji sai na ban ka na shi yanzu kuna ga takarda Allah ta kusa da mai rubutu ba a samu rubutu ko wani irin rubutu ko da na boko ne ko da na abin ne ko da na hindu ne kashi eh, babu ruwa don haka ta yi fitari da ruwa yana guncewa yana ɗebewa ko gane ya sarfe kamar da mutum zai wata lokacin da mutum ke wancewa duk rashi za ta gunce to shi bari shi sassan ta sannan ya ci gaba da wancewa don kuma iya sauto abin da ya sassauto da ita kashin da gunce zai fito ya wanke shi ko ba haka ba wato shi korafi wancan shi kalila mato sassauta kaɗan yanzu da aka zane ka da shi kyautata wurin wannan wuri da hannunsa hatta ya tuntuɓa har ya tsarkaka وليس عليه غسل ما بطنا من المخرجين اما ba الذي a شيء من بيقوى وبما اتاك تولي يا من تسكن wanke راك وانجي هي kawai بيكوى شكرا ko kuma mutum ya farji da sabo da wanda da ta ɗora zuwa ruwa ba an ce eh, a yi haka nan ba sun gane iya abin da aka mutuwa walaikin zamirihin kuma in ka ci yin abin da iska ya fito wato don mutum ya fito ba ta shi kama ruwa ko gane ta sadon ya fito da da wani gamshi kuma shi ke ya yi abubuwa da mutsari biyar ne wato abin ruwa da buɗe su aka fito sannan ruwa da wani abu wanda ba dutse ba sannan ruwa ɗai dutse ɗai wani abu ɗai ko da ko kasa ne wanda ba kasa ba an yi wanda ba dutse ne ba mutum da ke ba sannan duk da abin da ya ba mai don ba ba a samu

za ki zama cin hanga za musawa kan ke wani wani kai ya ya ta yawon kawai daga kodin ina gabanin shigar da ya tsoro gabanin shigar su su hannayen cikin hannuwa kun wannan sunna ne don ake cewa sunna ta abudiyya abin da yake ba san dalili ba amma sunna ta ya addini ya ce kai abu ko hankalin ka da san ko ne ba su ke nan kai shi ne ke ta abu bin abu ba ta ko ba ne ke na shi ba wani shi ne masan ya dai akwai daga sunnar alwanna wanke wa hannu wa kaula da kudu ne su ina gabanin shigar da su gabanin shigar su cikin makai mutum ya wanke hannaye wannan ne masu wani cin shafa ka nan ko kuma bakin sunna da wani cin shafa ka nan shaƙa ruwa sunna sunna kun nan da ake kokarar baki wato ka sa shi wanda ya shi ya bai yi ba wanda ya ya mutum bai ba bai yi ba kun gane sannan shaƙa ruwa shi kuma ka shigar da shi cikin hanci da numfashi wanda ake shaƙawa sannan ka aza hannun ka kuma ka yace kuma da ke shaƙan majina وليس تارشين شاكوا ومد الإجمان سنة حكنا شاور أتدركم قبلنا كل وشنا سنة وباقي مقبلة سورة أدن با أنبتا بسنة na su a fahimta ne wato waɗannan su a sunnoni su a sunnoni mustaƙillai su a sunnoni mustaƙillai wato wanke hannaye kurkurar baki shakawa shacewa shafar sunna waɗanda su sun waɗanda yake sun sayi da kansu amma eh, ko ba taɓa ruwa sun gani ke su da wani kada ruwa ga ɗan shawar sunna ne amma ba abin wanda an kai don wani kun gane ku haka ne mai da shawar kai sunna ne amma kun ga bazan shi ɗaya ba haka ne jerin tawar sunnoni ku fara fuska sannan hannaye yin sunan kawabu shi kuma shi ma sunna ne amma ba musu abin nan shi ne mai sunna ne eh sai ka ga sai a a ba wannan ba na farilla don wannan ka wanke sannan ka na da farilla ba ka wanke ka tsaya nan alwala ba sai ba ko ta ka ko ji da ba ပြီး kun gane mu karanta sanin shin gani kuma kama ilimin ne ne sun muradu bin kiyan hakika ba wai ka fada tsaye ba domin alwala ana son zama wa inna man muradu ma arada an yatawadda an yusiru bil wanda tashi wanda so shi alwala don ya samu wannan ruwaya an an tahiran malamai shi ya fa shahara mu kauri sallallahu alaihi wasallam don saboda magana annabi la wudu an dinin rusmin nahi babu alwala wanda bai ambaci sunan Allah ba wa zahir hadith al-wudu wato amma hadisi da yake babu alwala fi sauki ya fi sauki su tashi wajen hagu don haka yace ganewar makai akan dama fa an kari na ya sauki yake na wuri da an shawo da samun ruwa saboda haka aje shi sauki sai dai in rufafi ne wanda yake na karkato yana zuwa kaga aje hagu ya fi sauki da fara fa fa sun wanke hannu na ta kaula hannu da imani gabanin shigar wala yi da zai amma wanda ba waɗannan ba ba a lokaci ya fita ya shi kenan waɗanda ba waɗanda su sake in sun samu ruwa amma waɗanda ba ambata ba da su ba za su sake ba in ya don a yana yiwuwa su samu lokaci wato kamar yana cikin waɗancan sai ya mai shi ta nafila ne ya ce ya yi ya alwala da alwala da da wanka duk da suke a saboda ka ruwa don wanka ruwa ko don alwala in babu da sai mana ka gane duk dai abin da ya hana ma alwala shi hana ma wanka يتشبه السنوات إذن دون الولاء حتى في إساس مدونك فإذا كان سهل السبب هذا في قوانين فسهل السبب هذا في جدا دون الولاء جميع دون cewa an kai in kan yi ruwa da kwariya kana son kai amfani da kwarin nan ka wanke sau uku amma ba ce ruwan ya ba ba sauran dabba eh, abin nan yana da ƙarfi ko da sauran hanzar ɗaya da tsammani da gare shi wani hudu da zai tashi da yin waje da gaira hufa da ya amma wani ruwa ne daban ya samu zai tashi ya kun gane kana da ruwa ya gudu ya yi tafiya kayan ka sun tafi ba zan ba su ba su sai gare اللہ رہی دیش ہے ملائكة ويعضي وأيضا أن من وجد الماء بقربه وانده صابوا وفسد ليش أو برهد يكون شكل كاين أو نتيجي بوكو هناك سيروا شكل كاين ثم تتبتر سنة يبتنا بانيا يتصلى ولا يأتي هناك إباب ساتي هذا ليش يعني وحكى الزائد من الرسالة amma wani mota mata abinda an ce zara gare shi an na ala salatu i'ada wanda yake ya taho bai samu ruwa ba tsayaye ya fashi ga ruwa kusa sai ya samu ruwa sai zai hakanan haka nan kuma yana da ruwa cikin kayan sayan manta sai bayan ya yi sallah sai ya tuno ga ruwa ya sashi kun gane ko to ah, wala yusalli kun gane wannan to ci gaba wala yusalli

yana bacci wala eh, yi salli salatai ne bisa min wahidin min haula wato waɗanda taimama ta ga gare su to ba ya halatta gare su sai taimama guda su eh, yi sallah kamar ya sallah ya taimama ya azhar ya la'ada don mata shi ne ko kuma mai jami'i tsakanin magariba da isha'i zai iya yin taimama guda ya kalla su suka kun gane in eh, ya sallama ya sake taimama illa maridun la yaqdi alamatul ma'in da badan dubu sai mai rashin lafiya wanda yake bai iya sanin ruwa saboda jiki a eh, rashin lafiya da jiki mutum ta tabbata wato kenan kamar yana iya taimama ya kalla sallah an ce mai risala shi ma ya amfani da magana mai rauni ne kun gane وقد اتفق انه لن يفعل خلافيتها اما ان لا عين صيانه او جنى فله ان من يسجنهما معا بشيء من واحد وهذا الحكم عام في الخبريات والتقليات وقد قيل انت من كل صلاه زي وما بقوه صلى shi ma da lafiya da mabrula sayyihan kana aw maridan musafira kun gane ku to abin nan wannan magana kamar ya ya ce bila wato kullum ka'idan masu ma masu rubutu in san ce an ce wato wannan magana mai rauni amma nan kenan mai risala ya raunanar da magana da tafi ƙarfi abin da tafi ƙarfi yi yake na kowace domin abin da yadda domin ba ta da halartar da sallah aikin mai na ne kowace sallah zai yi sai ya nemi ruwa ko bai nema ba dai a kan hukuncin neman ruwa gare a shi da ake assalamu alaikum ka ya tashi ga wata hukuncin neman ruwa na na a a na dawo shi ne ga shi kuma zai magana a kan eh. Eh? kada tsammanin abin da ruwan zai faru da samu وقد وقد عروة عن مالك sunan da kar salawatu ne wanda yake salloli an ayi salli a hadu sai yin shi shi da sayan guda mu sai mun wannan an to malik ya ce idan mutum ana bin sa salloli yin ga shirama su shirama su sayan guda ya halatta سواء كان صحيحا يا ظن لا هي أو مريضا كو مريض لا هي مساجنا أو مسلم ما تدين يكون كو ولا أما بعيد إن ده سيما أثر الله والقول أول من شعبان ما زال أتحرقوا ما إبن شعبان نتوا وتوابنا نعم، يا والثاني ابن القاسم وهو المسؤول نتوا سياي سياي سيما بقوته ولذا أوتي إلى على سوداء وأن أن أن تكون جميع الرسالة tambayi shi da shi da ya yawa wannan magana lokaci wata ma a zahar da asuba a ada tsari wata abada to sabbi da yi to nan da ya sallah da tsari ta farko ya tashi ta wa kuma min qawli ya awwalan babu fil waqti da yace farkon lokaci cikin lokaci annal farla ya tayyam ko ya tayyama lahu mutlaqa wato farilla mutum zai yi tayyama yayi hatta juma'a ko da juma'a da inda ba ka iya yin alwala to kana yin tayyama kai juma'a kun gane amma da rashin lafiya ban da rashin ruwa walaita kazalika ilmin juma'atu la yusammanu da hal hadir أعطيه بناء على بلديتها عن الظهور وإن صلى الظهر كيف تقامرها الولاء وكيف ملاجئ لو تجي وكيف تقامرها وكيف تعتنوا ما أقل أحسن من كيف تنمو كيف صلى الظهر الأباء ينجموا أباء يتنمو ما تبوت أما انت بعد العادية فسوف تنمو يصلى الظهر kun gane ko makaruhi ne su gan limani الدنيا لم يجد شعبان فصلى تبديل يجتمع تفرقوا بعد الله وله أول تقول أفرق لوكتين فيصل الجمعة بالتيمم إن يصل الجمعة بالتيمم فإنه لا يجوز بيت الشيء أكل الناس الأولين ko kuma sallar jana'a ba a yi da sauran masu bude da sai dai ko mutum guda a kawai da aka zaune ta shi kowa tun tana da zaune da ta ta kai sai za su yi sai irin yanda saboda rashin ruwa ba wala shi wa amal marid wal musafir amma mai rashin lafiya da matafi sai ce wa mamma suna yin tayi masu sallah kun gane in ba samu ruwa ba wa kadalika salatu janaza haka nan sallar janaza la ya ce mun da halaka wanda a yana zaune gida kuma lafiya da yake ya kawo yake ma ya da janaza babu ta illa idza ka ayyana sai in ta ayyana ya ayyana ta ya Allah yi da musallin musallin gaira wato ga mutun ya mutu ba mai sallah sai shi kai kuma babu ruwa sannan kuma an ce an samu ruwa ya canza domin ta ayyana sai sai ina sallah kun gane ولا يمكن تأثيرها حتى يحصل ما يشغل فهي أجلها أسامه الله amma da akwai mutum guda mai alwala sai ce wanda sai sai mai sallah sai eh, ya su gura kun gane eh. in ya zan wanda ake tsammanin alkhairin sa ne za a ba shi ka gane shi ma yana iya cewa da ne kuke son yi mun sallah sai kun biya ne tun da ba tun da ne mun ba in abin ya ce wani wurin sallah sai ya taho abin nan babu ruwan da zai yi mama kuma yana da lafiya to kuma sai shi ta wani ka gani wasu ya shi ta wani sai wani da ba babu wanda aka alwala na kuma wani mai alwala kuma in kun tsaya ku samu ruwa ya canza ya rufe to sai kun ma amma da akwai wasu masu alwala shi kenan ku da wasu sai in ba ku da ruwa sai ku sai ku tsaya ba a yaya ba a zauna da don abin nan shi ne banna abin wato daidai ne malami ya zama duk ya ci karanta da mutane haka abin da haka ne al'adar in ɗaya malami da gari shi ke nan sai ka zauna ba ka karanta da su sai komi kai kai kai kai daidai ne ya ya da zai sai ɗaya cikin gari sai ka karanta da mutane ba wai sharafi ne sai sun sun larabci ba ka tashi kai kai musu magana ka ce ga daki abu kaza ga daki abu kaza in bai yi ba ya ya yi bakar da yana kan da ba za ku yi ba a bisa zai ba za ku yi sallah ba haka nan wa illam yata'ayyan ولل جنازة وإن لم تتعين وللسنن والنوافل ولو ولو نوافل منه صلى جاز له أن يصلي ma'ana da ya wani ya sun dangane da ya sun na wannan fila amma sun da da har al'adu wanda an mata shi yana yin taimu yin sallah amma banda wanda yake yana da gida kuma yana lafiya lau. Eh. الذي فرل غسلهم وليس فرل غسلهم معنى بعدم الماء بسبب غسلهم ومن هذه ما ودع كونين على أتي لو الذي فرله الذي فرله شيء منه ليس فرل شيء فإما لفاظ مرة من ذلك أن رسول الله فيها فحكمه كالمري لو كنت شكا على ما رسول الله فيها ينا لله أما ينا تقولون يتبعوا في سامي شيء في سامي شيء وأنا زي فإما بنجمع أصلا بالجنازة wa in ko da da maza wani kuma na ya na ya yi da na idan bankin da na kama waɗanne a shi a sunna ko kuma sallar idi da sallar roƙon ruwa da sallar abin da sallar da sallar um, rana تغيير ما تقابلنا متعدين رجيلا رجيلا لبحثات المعدة وإن هذا بسيغمه قرلا جعل له هذا تليه مثلا بعده إن مثل مثلا معنيه yayi yadda yayi sai nan na zai farin da to wannan in akwai na bila yana da tashi yayi da ba da bi sharbi tsali bil fard amma da sharadin da ya gama farin da ya tashi yana bila wa in lam yana salatu majlis ba da kulli ko da bai yi na bila ba wa kan ayi bil ba'diyya ma annahu law salla bihi naflan قوله دفع بقوله بشرط اتصال بالقلب وهو شرط إذن يفعل دفع الله ba shi wa shi na fila shi kai ma shi na fila ta ce farilla sai dai yana yin farilla ta ce na fila آه، فإن فضله بطول أو آه، خروج من المسجد أعاد تيممه آه، إن يا بني فإلا بان يأتي في سويا كموت السماء ثم يكون يستاذ بذئي نازل على الشيبة إن أراد إن أراد صلاة المسجد ويصير الفضل فضل مغتفر وأما ويصير الفضل فضل مغتفر إن يا بني صلى ما صلى يسعى كما يأتي أن تجيبه وتعجبه وأن بابه wai ya haɗu da misali a haɗin kursi wato iyakar rarrabewa ɗan kaɗan wanda an gafarta kamar yadda mutum ya ce assalamu alaikum karanta haɗin kursi wai sharadu aidan Allah ya kasura nafsi kuma da sharadin kada na tuna sai yawa wato ita zan kasance bil محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب في المسح الخفين وتشافى wannan galibi mutane masu wuri mai sanyi ko kuma wata wajen mutum yana tafiya akan doki yakan sa kafashi cikin wani abin nan goshi to kun ga ko da yaushe ya ɗebe ya wanke zai mai wahala to don haka wato an musu rufsa an sauƙaƙe musu masu irin waɗannan rufu idan sun kai alwala suka da wucin su to bayan kamar an alwala ta ji ta taho sai su wanke sanuran wuraren da ake wanke amma sun kawo ga kafa sai su shafa kawai to wannan shi ne za a yi magana a kai kun gane kamar yanzu mai zo to babin filmaski an yanta وله أن يمسى على الخفين في الحدر والسفر متن يا shafa a kan وفي ko yana lokacin tafiya ko kuma yana wani gida wato yana shafa a kan musu wato ga shirin sunan ya ce wayan tuhu al-kufi ko hu an yashaha wayan kufi wayarwa ne ya yajuzu na masu al-kufaini ya halatta yi shafa a kan musu wal da ablal minhu amma mutum ya daide ya daide wuce ya wanke musa ya fi sai ku ne jawabi za a na nasu lafi wula wata ya halatta amma da mutum da ya haka nan ba ya fi wala mu kun yi lokacin lokacin sai ni bari su lokacin bari jawara ba ne akwai jarumuka ne wasu masu fan galiba ne na sa karar kuma wata wasu su ne waɗanda yake ba su da abin nan mai rufe kwamini wani su lokacin jawara ba ne haka nan kuma fox wani ma'ala shi kan da kofi yusma'ani min nahawd qulna ana yin su kamar da auduga wa wayudu shi an sanna ariya su da jallin da fata da asli fi mashru'iyyatihi fi rusul sallallahu alaihi wasallam wa ta wafa ne ake bayan an yi sai a sa musu fata daga sama amma asali an yi da auduga ko kuma an yi su da kasani to idan mutum ya sanya zai iya shafa a kansu malam yanzu ya kuma matukar bai ɗebe su ba to wa haifu kan na masala kufain min babu rahus wato inda yake wato sauki ne an kawo mutane ga yin haka nan ko biyu fi duhu hadana wasu fannin ya halatta ko mutum yana zaune gida ko yana matafi wato shi shi kun gane ko domin rahusa ba take banta ga tafiya ɗaya وعلى مشهور لا يشعر لجواز المشي إباحة kuma ko da tafiya ce ta banna in dai mutum na saye da wannan rufi yana iya amfani da su malam nan zai kuma matuƙar bai daidai su ba ai annal mas'al khuffain ghayr mahdudin bi muddatin ma'luma in mutum ya riga ya sa rufi to ba a ce wawan in ya yi kwana kaza ki ya sauke na zamani sai dai wata abin nan in ya ɗaya bayan shafa a kansa to bai iya mayarwa sai yi alwala kamar yadda zai ambata waru ya amma malikin tauqitu fil hadari bi yawmin wa lailata amma an rawaito daga malik in mutum ya sanya shi yana iya amfani da shi cikin yini da dare wafi sabar yi talata ayyama amma in ya zama lokacin tafiya ne yana iya bayyana da kawai shafa kwana uku وتستمر هذه الرخصة وهي جواز المس عليهما من غير تعبير من مدة أن ينزعهما فإن نزعتما فلا أن ينزعهما وتباب أبنا متقدم تنا الولا يعصى تباب الوقت اللي ذاك كأيدي كوانكي سيدي فإن نزعهما بطل مس عليهما إن يتيرسوا to bai koma sanya su ya yi alwala ya shafa sai dai bayan ya alwala ya wanke kafunsa kun gane ko ittifaka watan zangon ba da gasu yarjilaiya in mutum ya yi alwala ya shafa a kai sannan ya ɗaya da hutun alwala ba su bata walwale ba to wajibi ne shi gaugawa ya wanke kawahunsa bayan akhara gasulun ma amidan bi kadari ma ta jabu fihi ada'ul wudu ibtada al wudu'a da mutum ya yi alwala ya shafa a kansa bayan haka ya cire rufi gwargwadon da yake da ruwa ya taba shi da kawahu ya bushe bai wanke ba to sai sai ya sake alwala wuri ina son in kai da sharuɗan shafa ga su eh, mutum ya tsara can gaba wani maski shuruɗin shafa yana da sharuɗa asharatun goma wata kamin a yi shafa a kan rufi akwai sharuɗa goma kamsatun filman tuhu da kamsatun filmasihi sharuɗa biyar da shi rufin ɗin kansa sannan sharaɗa biyar gare shi shi mai wufin kansa mai sa wufi mai shafar fasiru da mutum ya an yaku na jindan su zan fata la ma su na lahi a cikin fi min na haulu kudina amma in ya zan an yi wani abu wato kamar wufi da auduga to an ka ba a shafa a kansa sai dai yana akwai fata gare shi kamar yadda aka ce sarki wanda an da fata. Sharadi na biyu ɗahiran mai tsarki wato da mutum ya yi amfani da la da jasa ka jirgi mai tafi da mutum ya wuce da fatar mushe to ba zai shafa a kansa ba domin bai da tsarki walau duk da koda an je shi kun gane ah, wa jisan kuma ba wala jisan haka nan banda wanda yake mai najasa wato ah, kenan ina ba akwai lafiya da yake tsarki gare shi amma najasa ta taba shi kamar boliya ya taba shi to sai ka wanke kenan sharadi na na na uku ba maharu da shirin din kakke lama da suka bi na hauyar sasin amma da ya zan mutum ba ɗinkewa ya yi ba kamar danko ne ko kuma wani rasas a an filasta an kasa an ka dan an ka ninke wato ba za a yi shafa a kansa ko kuma da jira matsallai ba za a yi shafa a kansa ko kuma an kasa aka ɗaure kamar na yan sanda da su dukkan ɗaurewa safiran ya muhallin falli kuma ya rufe wurin farilla wato da mutum ya sa ya kawo ya sa eh, abin nan idanun sawo ciki lama da saka anhu saboda haka wato lama da kasa anhu ba abin abin da yake bai kai ga abin nan idanun sawo ba za a yi shafa a kansa ba wa an yankin kitabu da mashafi kuma yana yiwa a jeran tafiya gare shi da haisu la yin wa sai inda yake ba mai fadi ne wala da yi kan ba mai kunci ba jiddan kwarai da ya sa shi mai eh, eh, abin mai shigar wato yana iya tafiya ciki sosai amma in ya zama kunci har ya hana masa tafiya ko ya yi fadi ba shi ya tafiya sai eh, ta iya shi ta canza ba zai iya shafa a kansa wa illa fala ya bi su masu fi ne ibe wasu masu wata sharuɗin mai shafa wannan biyar su ne na abin shafar amma shi mai shafar ba ya kuna asiyan bulubi kada ya zama mai sako ga sanya wufin wato akwai wanda an ce kada ya sanya wufi kamar misalin mutum lokacin da yake harama da hajji ko umra a lokacin nan bai halatta ya sa wufi da zai yi tsawafinsa ba to idan ya sa ba zai shafa a kai ba kun gane ba rajin da mutum ba ya shafa Allah kufai ne wato mutum mai shafa mai harama bai shafa akan wufi ne wala mutarafiyan da lubsi ko ba ya sa don jin daɗi ɗaya ba wato in ya sa don jin daɗi ɗaya to ba zai shafa ba bayan kada mutarafin da lubsi ne kama idan da bisa wuri ya fa ana kuma shakkata wasu da rubutu ya sanya da ke tun kuɗe maka da wahalar eh, wanke kafafu aw gairu zalika mimma yasbiqu alaihi ilmu tarfihi abin da yake da don jin daɗi ɗaya ne kawai lam yujuz lil masjid shaha bata inganta ba shi wa yudu abada ha in ya haka nan yi sallah da shi sai ya sake sallah wa ma in ku hu ya harri amma idan ya sanya dan ya kare kansa daga zafi ko ko ya kare kansa daga wani sanyi a wanda shi da bin nabi ko ko yi don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yansabu sunna idan yana iya shafa a kansa wa an yalbisahu ala taharatin kuma baya halatta mutum ya shafa akan wufi sai in bayan yayi alwala ya gama ya sanya shi to wannan in wannan alwala ta bace zai koma wata alwala to yana iya shafa a kansa kun gane wala yamsahu labisuhu ala hadathin wato wanda ya shafa su akan hadathi wato bai da alwala ya sanya to in yayi alwala ba zai iya shafa a kansa ba kun gane tun kuma tsarkin nan da zai sanya shi a kai to shi zan tsarkin ruwa kun gane ko ba ya yi taimama ya ya sanya wushi ya yi sallah to wannan in za a yi wata in ya yi alwala zai in yi wata alwala ba zai shafa a kai ba kun gane sai ya cire ya wanke

don lahi sani eh, ko kuma don koyi da annabi ko kuma in kasa don don don sunna walau gasalan ko eh ban ji ba wato bayan kasa wuce sannan alwallan nan ta ɓaci sannan ka sake wata alwalla to sai ka yi shafa a kai ba sai ka cire ba sai ka taɓa ruwa ka shafa eh, to in wata ta in wata alwala in wannan alwala ta ɓaci to ba sai ka cire ba hmm? matuƙar dai da alwala to sannan bayan kanan wannan alwala ta ɓaci in za ka sake wata to kana iya shafa a kai ka gani to kuma wankan nan wato tsarkin nan da an kace walau gusla ko da wanka kamar misali mutum ya wankan janaba tun bai bata alwallar shi ba sai ya kawo fiyarsa to wannan ya yi rabbi ya tashi abin nan in wannan alwala ta baci zai wata alwala yana iya shafa a kai eh. wasu idan dai an riga an ko ta ana a'a ya ce banda wata mursa ko da an je ne akwai wata fata da an ka ce an ce ko abin nan duk fata da an ka je ne ta yi tsarki shi ne ko shi ke gani ya halatta a yi sallah kan eh, eh, abin nan kamar eh, an fatan musai to ba halatta bai halatta a yi sallah da shi ba amma ya halatta ka yi amfani da shi ko kai wani ko kai wani abu ka san walki eh, eh inda ka ka fata da an ka yanke kasar musulmi ko kuma kasar kirista ko kasar yahud ka ga sai da kan tsarki ce فلا ينصح لابسه ولا طهارة ترابية وند يتركي متوقايا وتتمم أسن يسنياشي وتبي شفاء كان سبا كان سن ومعنى كما شزاء الولن نقول كمن ياتك فالك من ياتك تكاكي هسا بغني ياتك بأن أتم أعداء ودوسين ياتك قطاع الولن سبكا قبل لبسي قدامي يسنياشي إذا رضا أما إذا قسل رجليه فلبسهما ثم كملا wato da mutumin da ya taho kamin shi wanke huska da abin nan ba na ya fara alwalla ba sai ya fara wanke kafafu da niyya alwalla bayan kana ya kawo fesayarsa bayan kana sannan ya koma ya wanke waɗannan kun ga ya alwalla kamila amma lokacin a sai dai babu eh, jeranta wadda an kasance ya bar sunna amma sai akwai alwallashi to amma in ya tashi wata alwala ba zai shafa akan waɗannan wufin ba domin lokacin da ya sanya wufin alwala ba cika ba kun gane ko haka nan kuma wanda yake ya yi alwala daidai ya faro daga sama har ya kare ya kawo ya wanke wannan kafa ya wanke ta maimakon ya ajiye ta sai ya ɗauko wufin sannan ya wanke wannan ya ɗauko wufin to ba zai shafa a kai ba amma idan yana so in ya cire wannan yan mayar to yana ishafa a kai ba ya yi da cika alwallah ya cire yan mayar to kaga ya sa akan alwallah zai iya shafa a kai ko kun gane ko wani mutum yana yin wani mutum ya tambaya dan da haka bujin ma Sungguh ni tu. Mana Abu Yahi Yahi nak Yahi akan kalau macam tu. Ina ada macam kalau kamu kamu bersungguh sama dengan sungguh, kalau dah kalau dia kalau dah kalau dah kalau sebenarnya kamu dah kalau berada di mana semua wato shi ba zai yi abin nan ba zai shafa ba kamar khalafu ma da ya tuɗe su bin da ta farko wanda bisa ma ba'du ba da kamalin taharati wato wanda yake ya fara da wankewa kafafu sannan ya cika alwala an ce ba zai shafa a kai ba amma da ya cire su yan mayar kun gane ah, ko kuma ya cire kafa guda yan mayar au khala allati da bisa wala bisa ba'du ba da an ga sallar saniya fa innahu yamsahu yana an shafa a kai

ka gane amma wanda baka gani ba tunda an ce ya halatta ka ci nama ka ci abincin su ka ci abincin su ma'ana yan kansu kenan sai dai in kaga suna cin motsai kamar wata rana na tafi ingila ina cikin hotel ina cin naman kaza sai ni ga an taho da kaza ta babu ba jini sai ba yan wuya ba an mun ko haka nan saboda haka wanda aka gaba gare da ba ni kasa ci don can da ban gani ba ruwana kun gane ko a ah, ina ne sai mu koma ga na ko ne eh, shi ne kuma su da ya kuma sanyawa shi ke in eh, ina zan suna sun sun halartar da musa to ba shi ne a yankan su ke sai wanda sun kai sai wanda sun kai ga daga mutum amma in ya zan ba su halartar da cin musa wannan mutum yana halatta ci yankan a ga abin da sun ka yanke don su ci kuma ya halatta gare su gaggan ne ما لم يزره من قد تيد بين إشعاء كرسو وذلك إذا أرخل فيه مارج له ya shigar da ƙafafunsa cikin ملكي بعد أن صلى ما بانيا وانك في وضوء تهل بالصلاة كن الولاء بيك يا هلتا يصلى بإيتا وكي إذن صلى وكي إذن الولاء أبا يا هلتا يصلى بإيتا الولاء بكي من جنبا فهذا الذي إذا حدث ظنا من يسنى يا تارى وأن شرطا وإن يساك حدثي وتيقات وانا الولاء وتوضع سنة ينينه يساك وتعالى والله مساء عليهما يا هلتا يشافى أكرسو wa illa fala in ko ba haka ba bai halatta ya shafa a kansu ba kun ba ni wasu wasu masu abinda suka shafa an yi ta Allah ya da kullum ma shi ko shi sanya wato abin nan hannu sama dama saman rufi wato yadda ana wa mutum bayani wato yadda yake shafa ya azanya hannunsa na dama sama rufi haka sannan na hagu ƙasa kamar abin nan ya aza haka ban ya taba zuwa daga nan sai ya ja har zuwa iyakar eh, idanun sawu kun ga ne kun to kuma ya da hudu wa ya da hudu yusra min tati daga kasa min tati da alaƙar ƙashin wannan ma ya sa biyar da su ila haddi ila haddi ka ba musamman ya tafi da hannayensa zuwa ga iyakar idanun sawu kazalika wa albulisra haka kuma ke aikatawa ga hagu wato kenan yadda aikata ga dama haka yake aikata ga hagu wato kenan ya aza dama akan sama ya aza hagu ƙasa wato ya tafi sai dai kuma nan ya ce ina ne wakila ولا يشاء وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى يسني هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل wani yumna min asfaliha wato kenan ga mutasar ya saba wato dama da ya sama wannan haka sai dai wani kauli kowa gida ne sarki ne saboda haka wato hagu kenan sai ta komo sama eh, eh, da kama hagu dama tana kasa ya shafa kun ga shi nan wala yansafu ala qilin ba ya shafa akan laka da akwai laka akan shi ba zai shafa a kansa ba fi asfala ko fi kasan shi asfali ko fi aurau su dabbatin ko kuma kashin dabba hatta yi zai lahu sai ya gusar da shi da masin da shahi wa au masin ki wanke in wani kashi da shi wanke in kuma wani abin wanda ya kamar kashin jakuna ko abin da musai ya goge sun gani wakila an ce yabda'u fi masu asfali yana farawa da shafar kasan sanin da ka'abai daga idanun sau ila adrafil asabi ya allah ya yasir ila ake fi shay'in min rutubati ba basara ba an ce daga wajen nan yake farawa ya baya ba to wani ya ce a'a ba daga nan yake farawa ba daga nan yake farawa yayi haka domin akwai wata kazanta wato ba za ta ba zai taho da ita har ta shiga shiga tsawon shiga kun gane ku shi yake nuna duk wata masa ko ne yaji dai wato na dan saka abin da sha mun kufi min da kashafi wato na ciyawa wa in ka da fiya sani dino amma in akwai wata laka ƙasa gare shi wala yamsa wala ba shafa akan sa ta yi da wasu ya gusar da shi kun gane shi wanke saba kazanta bai bata alwala kaddara da kayi yi abin nan da ka yi alwala ka ka sa hannu a cikin salba ana ce alwala ta ta baci sai ka wani kawai ka ni eh, ba za a yi shara a kai sai dai wanda yake a cikin kamar na sojojin mu nan da akwai yanki kuma da akwai yan kamar daure in dai wato inda an kawara daure ya wuce idanun sawu to wannan ba komi amma na zan da abin nan tun daga kafa ne an ka fara wannan ba za a yi shafa ke na a ƙasa ba ko da shi na fata ne ko da na mu ci gaba ko sai lokutan sallah Allah 那我刚才那那我们的然后呢，看完之后我们然后然后我们然后好了。Thank you. ba fa cin din to anan zai da san mutu wuce mutu nan ina son mutu na amma wani ba ni ina son ina son ba ni ba sai ki mutu wannan mota da abin da yake sayarwa inda kuɗin ka ina ɗaukar wannan mota dubu bakwai kan ke mai da ya in mutum na sallah shi kadai da kowace masaba ya ba a casin mace ta ɓaci amma idan ka tafi cikin mutane ka kawo wani sabon abu wanda zai samu samun su rikice bayan jawo fitina ko baka jawo ba shi ne abin nan wato ba sai an kai abin da kai ba daidai ba ne amma kuma ai za a karba kan mutane su yi daban daban shi ɗaya ne sai in ka ya san kowa ya sani in ya zama yin karatu ne kan karantar mutane sun su gane duk gaba da ko an yi ko ni wannan ya sallama a wata shi liman ko mai sallah shi kadai zai ce assalamu alaikum sannan namu ya karkata dama ya ce assalamu alaikum sannan ya koma wajen liman ya mayar masa ya ce assalamu alaikum ya akwai wani halin da rashin wanda ya mai shi ma yi masa wancan nan guru shi wata dan liman da mai sallah shi kadai da abin nan da da da da ma mu duk da ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wancan mai biyu shi wata da liman da mai sallah shi kadai da abin nan da da da da ma mu duk da ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mutum ya wani so so daya so daya kamar ya misali ba ba sau daya wato jika wato ka taba ruwa sannan ka mutu kanka sannan ba ka nan ka duba ruwa sau uku kana wankewa ka gane yaya eh, eh, kamar da ka mata domin kasa ya halatta in ya ga ba na a ma a wannan ba nawa na wani ne ah, In inda bai gaya ma ba wanda suka ce na sani ɗauka amma yanzu ya gaya ma ba na ba ne na wani in wani ya kai ƙara ba sai ya rike masa ga wani ya ɗauka ma kara ba sai kai ƙara ka hmm? in na shi na ne kuma ajali ya sauka yanzu misali kana bi na bashi a abin nan kan goma zuwa wata don da ka zan da kuɗi yanzu tun ajali bai sauka sai ka amshe ah. ai na da hakki in tsaye har lokaci ne jin da ya gaya ba sai shi

akwai wani malami mai wanda ya rubuta amma cikin tafai sababbi cewa ya kusanta jirgin sama da jirgin ruwa jirgin ruwa ana fulla a kan domin na kan ruwa ruwa na kan amma malamai na farko suna cewa tun da an ce wa ji'ila liyal amru masjida an san ya min kasa yake masallaci ya rataye abin gadon sa da itace ko bai kai kasa ba zai iya sallah kai ko da yake ya faru da abin da ya faru da kasa to kaga in ya zan wannan ba a yi sallah ciki ba balle ko in sama da yake bai faru da wani abu wanda ya faru da kasa ba yana yi ya kace ai yana akan iska iska ya faru da kasa to wannan ilimi ne wanda yake wanda yake da wannan ilimi ake Ah, amma wato ga musulunci ana hukunci da mutum ani wanda ah, sunan nan yadda zai gane launin da wannan aiki shi ake hukunci da shi ka eh, eh, da da da da da da da da da ko ya fa ba mu kan sa abin kabbara ya lafi take ba take dai ne ana ta sallah wannan don an sashi inda bai yi da sami ruwa bai sami abin nan ba wanda an ka tsare shi bai iya dace ruwa yayi a in musulmi an ka sa ya tsare kenan hana shi ruwa ko kun ga ba ya zartin kenan shi ga ko bai sai ya sallah a nan sun ya hana wani sallah an yi rasu ba haka da inda ke in ya lafi abin ba ke a wata abin nan karatu ai shi ke canza mutane